وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنها وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا علموا رحمني الله وإياكم أن الله جل وعلا لما بعث نبيه وصفيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب ليبينه للناس ليبين للناس ما نزل إليهم آتاه الله جوامع الكلم وفتح عليه من الفصاحة والبلاغة ما يبلغ به الغاية في البيان للناس فبين أوضح بيان ووضح, الف... ووضح المحجة حتى لا حتى لا تلتبس نورها من حتى لا يلتبس النور ليلها حتى لا تلتبس الطريق وكان ليلها كنهارها ولا يزيغ عن سبيل الله تعالى إلا هالك وجوامع الكلم التي أوديها محمد نبينا صلى الله عليه وسلم هي الكلمات القصيرة ذوات معاني جليلة وإن من تلكم الجوامع ما اتفق عليه أئمة الحديث في روايته وهو, حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل معلق قلبه بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا له ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه عباد الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين, لها بين لنا بهذه الكلمات المعدودة القصيرة أمورا ترجع إلى العقيدة وإلى العبادة وإلى السلوك الحسن أثبت صلى الله عليه وسلم أن يوم القيامة يوم تشتد فيه الحرارة ولا ظل في ذلك اليوم إلا ظل الله جل وعلا ثم ذكر أنواعا وألوانا من العبادات وأهل هذه العبادات التي بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستظلال في ظل الله مما يدل على فضل هذه الأعمال وفضل هؤلاء العباد وهذا يتضمن حثا وترغيبا وسوقا لنا إلى هذه الأعمال الجليلة وإلى الاتصاب بهذه الصفات النبيلة والتمسك بهذه الأعمال الذكية التي من عاش عليها مات عليها ومن مات عليها بعث عليها يوم القيامة إن شاء الله فتمسكوا بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم فقد قال ربكم جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا وقال جل وعلا ولكم في رسول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد يقوى ji tsoron الله جل وعلا domin wasiya da tsoron Allah ita ce wasiyar Allah ga mutanen farko da mutanen ƙarshe. Allah ya umarce mu da tsoronsa, ya yi mana wasiya da yin takwa kuma ya yi mana alkawarin alkhairai masu yawa ga tsoron Allah. Shi yasa tace daga cikin addu'o'in annabi sallallahu Alaihi wasallam yana roƙon Allah Allah ya bashi tsoron Allah yana cewa Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina Allah ina roƙonka shiriya da taqwa da kuma kamewa da kuma wadata ina roƙon Allah ya sanya mu a cikin ahlut taqwa wanda kuma su ne za su zamanto ahlul maghfira insha Allah Allah madaukakin sarki ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. da sakon gaskiya ya saukar ya saukar da littafi a gare shi tsararren littafi wanda ƙarya bata zai ke masa ta gabansa wala ta bayansa sannan ya saukan masa da littafi domin ya bayyana shi ga mutane domin ya bayyana ma mutane abinda Allah ya saukar musu daga ubangijinsu don haka Allah jalla wa'ala sai ya ba ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. matattarar zance ya ba shi isa matuka wajen bayani da maganganu waɗanda zai yi da kalmomi kaɗan amma masu tarin ma'ana da yawa maganganunsa sallallahu alaihi wasallam haske ne cikakken bayani ne kuma cikakkun hikimomi ne da suka kunsa wanda maganarsa ta fi hikimar masu hikima ta fi tsarin dokar masu tsara doka ya fi kusanci da addu'o'i na masu masu neman kusanci da addu'o'i da lafuzza wanda suke bautar Allah da shi dukkan abin da ya zo daga harshensa sallallahu alaihi wasallam shi ne isa matuka. don haka tunatarwa mu tunatar da kanmu da kalmominsa bayan kalmomin mahalicinsa wanda ya saukar da alkur'ani a gare shi shine ingantaccen tafarki shine hanyar da yafi komai wa'azi da hanyar da yafi komai tunatarwa daga cikin kalmomin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda hudubanmu shine kirkenta, shine bayanin abinda hudubar ta kunsa hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wanda abu huraira radiyallahu anhu wa arba ya ruwaito daga gare shi kuma malaman hadisi suka haɗu kan ingancinsa Bukhari da Muslim suka fitar da shi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce mutane guda bakwai Allah zai sanya su a cikin inuwarsa ranar da babu wata inuwa sai inuwarsa na farkonsu ya ce shi ne shugaba wanda yake adali sannan saurayi da ya tashi a cikin ibadar Allah sannan mutum namiji mutum wanda zuciyarsa tana rataye da masallaci sannan mutane guda biyu da suka yi soyayya don Allah sun haɗu saboda Allah kuma sun rabu saboda Allah da wani mutum da mace mai kyau kama da kyan sifa kuma mai matsayi ta kira shi ya zuwa ga kanta ya ce ni ina jin tsoron Allah da mutumin da ya yi sadaka ya ɓoye sadakar hatta hannun hagunsa bai san abin da hannun damansa yake ciyarwa ba sannan mutumin da ya tuna Allah shi kadai idanunsa suka kwarara da hawaye wannan hadisi ne mai girma kuma wa'azi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana al'amuran aƙida al'amuran tauhidi da imani da Allah da ranar lahira kuma ya bayyana abubuwa na ayyukan ibada da kuma abubuwa na tarbiyya da kyakkyawar ɗabi'a wato al'ada wannan yana daga cikin isa matuka na bayani na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda a hadisi guda ɗaya zai yi bayanin aƙida da ibada da kuma abin da adab abinda ya kunsa na ya aƙida shi ne tabbatar da ilimin gaibu na yanayi da za a shiga a cikinsa ranar alkiyama ranar lahira Shi ne cewar a ranar lahira babu inuwa sai guda ɗaya ita ce inuwar Allah ya ce Allah zai sanya waɗannan mutane bakwai a cikin inuwa ranar da babu wata inuwa sai inuwarsa wannan yana daga cikin al'amuran aƙida da ya waje babin imani da su cewa daga cikin sifar ranar alƙiyama babu kariya daga tsananin zafi akwai buƙatar inuwa wanda yake nuna cewar ana cikin tsananin zafi kamar yadda wani hadisin ya bayyana cewa mutane za su kasance saboda tsananin zafi suna zufa kowa yana dutsewa a cikin kowa zufarsa guminsa yana isa gare shi gwargwadon irin kyan aikinsa babu inuwa ta dutse babu inuwa ta gini babu inuwa ta bishiya babu wani kariya daga tsananin zafin wannan rana illa inuwa guda ɗaya ita ce inuwar Allah jalla wa'ala to kuma wannan inuwar Allah ya keɓance ta ga waɗansu daga cikin bayansa, wanda daga cikinsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana mutane bakwai Allah zai iya sanya ƙari a kansu kuma kamar yadda hadisai sun zo da bayanin ƙarin akan waɗannan amma waɗannan guda bakwai su ne waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata a wannan hadisi cewa suna cikin wannan inuwa ya faɗi na farkonsu shugaba wanda yake adali wato shugaban da ya tsayar da adalci masu tsaye da adalci in aka ji an ce a cikin shari'a an ce al'imam ana nufin shugaba wanda yake da mulki a hannunsa to wanda yake da wannan kuma Allah ya bashi muwafakar tsaye da adalci Allah zai sashi a cikin inuwarsa ranar da babu wata inuwa sai inuwarsa domin shi mulki al'adarsa wato yana bugarwa yana sanya maye to wanda Allah ya bashi mulki tare da ƙalfin mulki da iko da rundunoni da suke ƙarƙashinsa da kowa da dukkan tsari yana gaggawa wajen aiwatar da umarninsa da kuma dukiya wadda take a hannunsa yana yi yadda ya so da ita amma tare da haka bai yi zalunci ba bai yi cuta ba bai yi ha'inci ga amana ba bai ha'inci amanar Allah ba bai ha'inci amanar annabi sallallahu alaihi wasallam ba bai ha'inci amanar bayin Allah ba ya tsaye da adalci ya ba sanya komai a bigiransa. to wannan hakika shine shugaba adali wanda shine na farkon wanda Allah zai sanya a cikin inuwar al'arshi saboda ya yi yaƙi da san zuciya yayin da yake a cikin halin da san zuciya zai kai shi zuwa ga ɗagawa, da mulkin kama karya da zalunci da cin amana da ha'inci ya hana zuciyarsa ba don komai ba sai don tsoron hisabi saboda dukkan wanda Allah ya ba shi mulki kamar yadda ya zo a hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo rana alkiyama daure an daure shi an masa takandami shi ne zai kwance shi daga wannan daurin da aka yi masa wannan ya nuna muhimmancin adalci ga shugabanni to kuma shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace masu adalci ranar alkiyama suna kan mimbarai a gefen daman Allah jalla wa ala kuma ko'ina kowane bangare a ina dama ne a wajen Allah su ne waɗanda suke adalci a cikin wato abinda aka jibinta musu kula da shi da kuma a cikin iyalansu wanda ya nuna cewar adalcin nan ana neman mutum ya yi ko da Allah bai ba shi mulki ba ko da akan iyalanka ne ko akan wani nauyi da aka ɗora maka na mutum ko da guda goma ne wanda za ka lura da su to wajibi ne kai adalci a kansu kuma adalci shine zai fitar da kai daga ƙangin muhasaba hisabi da bincike mai tsanani na biyu shine saurayi da ya tashi a cikin ibadar Allah marhalar samartaka marhala ce mai hadarin gaske kuma marhala ce mai muhimmancin gaske a cikin rayuwa shi yasa tana daga cikin abubuwa guda hudu da kafafun mutum ba za su gushe ba daga gaban Allah sai an tambaye shi a kansu annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin abi huraira la tazalu qadama abdin hatta yus'alu an arba an umurihi fima afna wa an shababihi fima abla wa an malihi min aina sabahu wa fima anfaqa wa an ilmihi ma amila fihi kafafun bawa ba za su gushe ba a gaban Allah sai an tambaye shi kan abu guda hudu rayuwarsa a ina ya karar da ita samartakarsa a ina ya karar da ita dai har ya zamanto dattijo dukiyarsa ina ya samu a ina ya batar iliminsa me yayi aiki da shi kaga ya ambaci samartaka saboda marhala ce mai muhimmanci a cikin rayuwa wanda duk ya taso a lokacin wannan marhala ya zamanto a cikin ibadar Allah hakika Allah maɗaukacin sarki zai ba shi wannan falala ta sashi a cikin inuwarsa domin ya yi ma zuciyarsa linzami saboda samartaka lokaci ne da ake da ƙarfin sha'awa da jin daɗin da in ma jin daɗin duniyar ne a lokacin ne mutum zai ji daɗinsa saboda haka yayin da ya ma kansa linzami ya tsara kansa a cikin bautar Allah wannan ya nuna cewa yana daga cikin waɗanda Allah ta'ala ya ce وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى wanda ya ji tsoron tsayuwarsa gaban ubangijinsa ya hana zuciyarsa daga san rai to wannan aljanna ita ce makomarsa to kuma duk wanda samartakarsa ta yi kyau to gwarzantakarsa za ta yi kyau kuma dattijantakarsa za ta yi kyau wanda kwa duk dattijantakarsa suka yi kyau to zai mutu a cikin kyau wanda kuma duk ya mutu a cikin alkhairi a kansa za a tashe shi don haka wannan marhala ta rayuwa marhalar samartaka kada mai wasa da ita lokaci ne wanda yake samari za ku samu tsira na dindindin domin abin da zai gyarta al'umma kenan yayin da samari suka rike ibadar Allah musamman a zamani irin wannan wanda hanyoyin sharholiya hanyoyin shagaltar da samari da budurwai sun yi yawa idan suka yi makansu linzami a kan ibadar Allah wannan zai sanya su su samu tsira kuma al'umma ta jaru. na uku shi ne mutumin da zuciyarsa take rataye da masallaci a wata riwayar ta hadisin wannan ta riwayar wannan hadisin kamar yadda Malik ya ruwaito ko yaushe ya fita daga masallacin zuciyarsa tana dawowa zuwa gare sa wannan ya nuna muhimmancin zama a cikin masallaci domin ibada ta sallah da nafilfili da halartar karatuttuka da bayanin ilimi da yin itikafi idan lokacin itikafi ya zo zuciyar mutum koyaushe ta fita ya zamanto yana tunanin lokacin da za a sake cewa hayya ala sala hayya ala fala ya dawo domin babu inda mutum yake samun kariya da tsari irin a cikin masallaci wanda duk yayi sallah a cikin masallaci ya zauna mala'iku suna nema masa gafarar Allah suna cewa Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu Allahumma tub alayhi Allahumma afihi suna cewa Allah ka ji kansa Allah ka yi masa gafara Allah ka yi tuba a gare shi Allah ka yi masa afuwa ba zai gushe ba a cikin wannan hali Haske ya fita daga masallacin ko kuma idan ya bata ya bata ma wani ko ya bata ma mala'ikun Allah da wato karya alwalarsa ta hanyar rihi kamar yadda ya zo a hadisi ingantacce na Abu Huraira radiyallahu anhu sannan na hudu mutane biyu ne da suka yi soyayya saboda Allah sun haɗu saboda Allah kuma sun rabu saboda Allah ba maslahar duniya ce ta hada su ba ba amfanin duniya ba wanda amfanin duniya muna ganin yanda yake hadaka ce ta maslaha in mutum yana da maslaha zai hadaka zai hadu da kai in ba shi da maslaha ya juya maka baya to haduwar Allah haduwa dan Allah ba haka take ba haduwa ce wadda take tikewa har ranar lahira waɗanda suka so juna saboda Allah ranar alkiyama za su kasance akan mimbare na haske kamar yadda ya zo a wani hadisi kuma su ne waɗanda suka samu zaƙin imani da garɗin imani kuma su ne wanda Allah ya musu shaida a kan cewa imaninsu na gaskiya ne saboda haka mu so juna saboda Allah mu so juna saboda Allah ba don wata maslahar duniya ba Soyayyarmu ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam soyayya ce saboda Allah Soyayyarmu ga sahabbai soyayya ce saboda Allah soyayyar mu ga malamai na sunna soyayya ce saboda Allah soyayyen mu ga mutane masu ibada masu bin Allah soyayya ce saboda Allah soyayyen mu ga duk wani wanda Allah ya ce a so shi soyayya ce saboda Allah yinta da rike ta ibada ce kuma Allah madaukakin sarki zai ba mu taka matakai na ihsani na kyautata aiki yayin da muka sufantu da wannan sifa kuma wannan gashi ladan yana abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na alƙawari kasancewa a cikin inuwar al'arshi sannan na biyar mutumin da mace mai matsayi da kyau ta kira shi zuwa gare ta kan ya lalata da ita ya ce ina jin tsoron Allah wannan shi ma Allah zai sanya shi a cikin inuwar al'arshi domin ya yi yaƙi da zuciyarsa ya fi ƙarfin zuciyarsa ya yi koyi da annabin Allah Yusuf alaihi salam yayin da ta ce yayin da mace mai girma mai matsayi imra'atul aziz ta ce masa haitalak qala ma'adallah innahu rabbiya ahsana matwaye innahu la yuflihu zalimun yayi koyi da wannan annabi mai girma saboda haka Allah ya sa shi a cikin a cikin inuwarsa ta al'arshi sannan na shida mutumin da yayi sadaka ya boye ta hatta hannun hagunsa bai san abin da hannun damansa take yake kashewa ba wannan ya nuna falalar hannun dama da cewar aikin alheri ana so a yi shi da hannun dama wannan shari'a ce ibada ce adab ne dukkan wani abu wanda zaka mika dukkan wani abu wanda zaka yi na aikin alkhairi kai da hannun dama shi yasa ko da motsa hannu da mika hannu da ake yi yayin tahiya da yake ishara da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ishara yana motsa dan yatsa yake yi da hannun dama ba da hannun hagu ba ba da hannu guda biyu ba kuma wannan ya nuna mana muhimmancin ɓoye sadaka sadakar da aka ɓoye ta ita ce take kashe ce buce fushin Allah ma idan ukuba da azaba ta sauka a cikin al'umma a yawaita sadaka a rinka ɓoyewa ba tare da wani ya sani ba to wannan shi ne yake kawar da fushin Allah shi yake kawar da saukar azaba ku duba ku ga waɗanda suka yi irin wannan sadaqatu sir kamar jikan annabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn Abu Ja'far al-Baqir sai daga cikin manyan tabi'ai almajirin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma jikansa jikan sayyidina Ali ibn Abi Talib tattaba kunnansa lokacin da ya rasu aka zo aka yi ane masa wanka sai aka ga bayansa yayi kanta aka ga bayansa yayi kanta sai da tukunan miskinai suka zo suna cewar suna cigiyar wanda yake kai musu abinci da daddare aka gane ashe Ali ibn al-Husayn ne idan dare ya raba yake diban ka yake ɗiban abinci yana kaiwa gidajen mabukata marayu da zawarawa da waɗanda mazajen su suka mutu babu mai kula da su yana kai musu abinci saboda yawan yin wannan da ɓoye abin da yake yi yana da bayi amma ba zai sa su masa wannan hidima ba da kansa yake yi har bayan sa yayi kanta ba a gane wannan kanta ba sai da ana masa wankan gawa wannan ya nuna cewa ita sadaka da aka ɓoye ta shaida ce akan cewa mutum da gaskiya yadda da Allah gaskiyar imaninsa tabbas ce shi yasa annab sallallahu alaihi wasallam yace wa sadaqatu burhan sadaka hujja ce gare ka akan cewa kayi gaskiyar imani sannan na ƙarshe mutumin da ya tuna Allah shi shi kadai idanunsa suka tsorara da hawaye domin wannan ya nuna gaskiyar imaninsa ya yadda da Allah ya tuna ga Allah ya tuna girmansa ya tuna kuma ni'imominsa san Allah ta hanyar tuna ihsanin da Allah ya yi masa da kuma tuna sifofin Allah na kamala na cika irin wanda Allah ya yi makansa kirari da su a cikin alkur'ani da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga girman Allah soyayyar Allah ta ratsa zuciyarsa ta keta zuciyarsa idanunsa suka kwarara da hawaye wanda babu wanda ya san yayi wannan in ba Allah ba shi shi kadai zakarallaha khaliya ba a cikin mutane ba wannan shine halin annabawa da salihan bayi idan sun samu idan sun ambaci Allah idan ambaton Allah ya ratsa zuciyarsu ba ife-ife suke ba ba rawa suke ba ba hayaniya suke ba bal sai dai ka gani a idanunsu suna kwara idanunsu na kwarara da hawaye kamar yadda Allah maɗaukacin sarki yake faɗa yake cewa ula'ikan allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina minan nabiyina min zurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuhin wa min zurriyyati Ibrahim wa Isra'ila wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiya idan aka karanta musu ayoyin Allah sai su faɗi suna masu sujada suna kuka to wannan ya nuna mu kyautata tsakaninmu da Allah mu kyautata zuciyarmu mu inganta saninmu ga Allah mu inganta alaƙarmu da Allah yadda zai zamanto kamar yadda in mun kasance mu kadai muke halin muke eh, za mu zamanto a cikin halin tuna Allah haka ma idan mun fi zamanto a cikin jama'a mu zamanto a cikin halin tuna Allah kada mu zamanto mun bayyana tuna Allah mun bayyana kasancewa tare da Allah amma yayin da muka kadaita tsakaninmu da Allah mun gafala mun rafkana ba ruwanmu da Allah Allah madaukakin sarki ya sanya mu a cikin waɗannan bayi nasa na gargaro Allah ya ba mu kyawawan halaye Allah ya inganta imaninmu Allah ya inganta addininmu Allah ya ba mu istiqama akan tafarkinsa Allah ya umarce mu da yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم عداك عداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين اللهم من أرادنا وأراد ديننا وأمتنا بشر وسوء فأشغله بنفسه واحبسه في بدنه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله